Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau muke birnin Kano domin bin diddigin gawar wani matashi. Da wani DPO'n 'yan sanda ya kashe shekaru 21 da suka gabata. kuma har yanzu gawar na asibitin murtala ana aje da ita ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin gumel tun shekarar 1999 wani dpon 'yan sanda mai suna salaman inyabo wanda aka fi sani da kwanta-kwanta a wancan lokacin ya yi wa matashi mai suna a awali sha'aibu dukan da ya zama ajalinsa Tun daga nan mahaifin wannan matashi ke tashi faɗin ganin an yi wa ɗansa awwal adalci. Lamarin da ya kai ga gwamnatin jiha har zuwa ta tarayya. Daga ƙarshe aka fara sauraron shari'a a Kano. Duk kuwa wannan magana da ake yi gawar awwal tana ajiye asibitin Murtala. lamarin da ya kai ga cewa sai kotu ta bayar da umarni za iya bayar da gawar awwalu domin a kai shi makwancinsa. kotu ta baiwa rundunar 'yan sandan najeriya umarnin ta kamu tare da gurfanan matar dpo kwanta-kwanta saboda bijire wasan macin kotun da ya yi na ƙin bayyana gabanta amma shiru kake ji babu kwanta-kwanta babu mutsunsa. daga ƙarshe ma aka dakatar da mahaifin awali daga zuwa kotu domin shari'a ba za ta iya ci gaba ba ba tare da wanda ake zargi ya bayyana ba yau shekaru ashirin da 21 kenan ga abin da mahaifin awali ya shaida mana Salamu alaikum. Sha'aibu Ahmadu mazaunin Kano amma keti ake gaya ma amma suna na Sha'aibu Ahmadu. A wace unguwa kenan baba? A Brigade Tsamiya nan ne mu? Kai ne mahaifin yaron da aka ce eh, yau shekara ashirin da ɗaya kenan aka samu wani tsautsayi ya zo masa da ajali aka kashe shi kuma an ce har yanzu ya wasana asibitin murtala a nan cikin birnin Kano. Yaya sunansa? Sunansa Awalu Sha'ibu kuma yaro ne gaskiya wanda tun da Allah ya tashe shi mai fusaha. Wai babar daga lokacin da aka kashe Awalu dukan da DPO Salman ya masa ya zama sanadinsa mm. na mutuwa zuwa yanzu da ake magana na tsawon shekaru 21 baba tartibi kai me kake nema ne misali to ai baba dai baya shari'a mm. hukuma ita ce mai shari'a mm. ina neman haƙƙin yaron a hannun hukuma tunda hukuma ce to ina neman haƙƙin yaran a hannun hukumai shi ya sanya ma yaron ai kowa yana jin tsoron ya taɓa yaran kowa yana yanzu mutum ya je asibiti ya ce a bashi yaron kowaye ba za su bashi ba kowaye tun da har yanzu kana kan bakanka na nemo wa yaran nan hakkinsa a wurin hukuma watakila kai ma har da naka tun da kai ma kana da naka hakkin dan kai ka haife shi kuma ga tsawon shekaru 21 kana ta kai komo yanzu a yadda ake menene fatanka eh to ni da ina fata na da gwamnati ta ji kokena hmm. akan wannan magana ta bin haƙƙin wannan yaro ina kira kuma ga kotuna masu adalci su sa bakinsu da ita hukumar 'yancin ɗan adam da 'yan jaridu do Allah do annabi a dubi Allah a wannan magana shekara ashirin ba kwana goma ba ne shekara ashirin ba kwana goma ne ba saboda haka ina kira ga kowa da masu ruwa da tsaki akan abun kowa ya sa bakinsa a duba wannan magana tawa da idan basira. kaman baba yanzu yana zancen eh, neman diya kenan ta rai da kuma watakila eh, alalibo wacce shi salman tunda ba a ma sani ba ko yana raye ko kuma a to yanzu salama ko yana raye ko ba ya raye baba ba zai iya sani ba inda shi baba salama ba unguwa ɗaya suke da shi ba kuma salaman nan shin wa ya sa shi aikin nan gwamnati ce wa ke maganan nan gwamnati ce saboda ka baba me nasa shi ba ba hakki yake bi kuma haƙƙun Allah yana bi ya Allah an tausaya an yi ya Allah ba a tausaya an yi ba har wurin Allah yana bin haƙƙin saboda baba ba gwamnati ba ne kuma baba ba mai kuɗi ba ne zai iya cewa zai fitar da kuɗi a shiga nan a fita ba ɗaya A awalu shekararsa nawa kenan misali a lokacin da abin ya faru kuma yanzu shekararsa jimlatan shekararsa nawa shekararsa arba'in da biyu kenan lokacin yana da ashirin da ɗaya yanzu kuma ga 21 a ga 42 shi ne ɗan kanana shi ne ɗana na fari shekaru 21 ana ajiye da gawar mamaci a wata ƙasar hausa abu ne da ba a saba ji ba hakan yasa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta fara aiki don taimakawa wannan iyali To sunana kumar iya Haruna Agi, shugaban gamayyar kungiyoyin kare yakin ɗan adam na kasa da kasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network. Yawa maganar da ake yi wannan bawan Allah mahaifin Auwalu Malam Sha'ibu Ahmadu. Bayanan da muka samu kun shigo cikin wannan batu. A ta ina kuka shiga eh, kuma shin kun shigan kuma ta ina kuka shiga kuma me za ku yi? To kamar da yake da akwai wannan bawan Allah dai tsawon shekara 21 aka yi mai abin da ya shafi dan shi yake bibiyar shari'an nan shari'an nan tun daga jiha sai ta je har federal government har IG na wannan lokaci sai da ya saurari shari'a kamar inda ka je ma bayani to mu a matsayinmu na yanzu ya kawo mana kuka ne akan abu biyu na farko dai yana son kotu ta umarci asibitin murtala da ya bashi gawar ɗansa ya je ya binne yau a shekara 21 kenan sannan na biyu kuma a dawo da bin haƙƙin ɗansa abin da aka yi mar domin a yanayin da muka tafi bincike a kai mun tafi bincike bangare biyu kafin ma mu san meye na gaba na farko ma mu ji gawan na nan hakan ta samu ka rubuta takarda ga ofis din shi cin medical director na murtala muhammad special hospital ya tabbatar mana gawa na nan a aji kuma mu ma mun yadda mun aminta da wannan sannan na biyu kuma mun zo mun nemi ppro ya za a yi a gano mana kwafi na shari'a na abubuwan da yake da akwai to alhamdulillah dai a hankula mun samu wannan kwafi na shari'a kuma mun ga karshen shi wato kakakin yan sanda kenan ba shi ne amma ya bamu ba mm. shi wannan baban wannan yaro mm. a lokacin da yake zai tsaida wahal da shi din da ake na zuwa kotu ba a komai ba domin kaji ya ce ya zuwa wajen 48 ba abin da aka yi akan wannan tafiya kuma yanzu kotu ma tun lokacin da ta dara na ne yanzu ba mu san halin inda fayil din yake ciki ba to a lokacin ya nemi kwafi na shari'a kuma ya kawo mana wannan kwafi mun ga ƙarshen magana abin da mai shari'a ya ce ƙarshen magana abin da lauyan gwamnati ya ce kuma kotu ta jaddada mar abin da ko ya nuna shine lauyan gwamnati ya nuna cewa wannan mutumi da ake zargi bai taba a fiyarin a kotu ba kwata-kwata bai taba bayyana a kotu ba tsawon wa'annan lokaci hmm. a kotu presidua da ake bi mun ga hakan ne hmm. da karshe lauyan gwamnati ya nemi kotu da ta ba da dama na daukan mataki na gaba nan take kotu ta nuna inda ta ce ta ba da wa eh, police wato commissioner of police hmm. ko inspector general of police dama na duk inda aka ga mutumin na a declaring din shi wanted kuma ya bada ta ba da dama cewa ko ofisa ko rank and file duk wanda ya gan shi inda jami'in tsaro ne ya kamo mata shi a iya nan aka tsaya Shirin ciki da gaskiya ya nemi jin matsayar hukumar kotunan jihar Kano, wadda kuma ta bayyana cewa wannan sakaci ne na hukumar 'yan sanda bisa rashin cika umarnin kotu na neman wannan DPO tare da gurfanan mata da shi. Baba Jibo Ibrahim kai ne kakakin gwamnatin Kano kuma wannan zance ina ya kwana ne a kotun babbar kotun Kano tun da an ɗau shekara da shekaru ana yi. Eh, gaskiya ne kamar abin da ka faɗa a shimfiɗar ka wannan ƙara akwai ta kuma a wannan lokaci kusan shekara ta dubu biyu an gabatar da wannan ƙara a gaban babbar kotun jiha wanda take zamanta a milarod Road. so kasancewar an gabatar da wannan ƙara an ta ɗagawa ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi wanda ake zargi da laifi a gabatar da shi gaban wato shari'a amma duk haka ta gagara wanda daga ƙarshe wannan kotu ta ba da umarnin cewar duk inda wannan mutum yake a faɗin najeriya a je a kamo mata shi kuma a kawo shi gaban kotu so wannan shi ne abin da umarnin da kotu ta bada a wancan lokaci so tun daga a shekara ta dubu biyu tun daga wannan lokaci kuma ainihin waɗanda kotu ta baiwa umarni na a kama tun da san kotu a zaune take ita aikinta da gudanar da shari'a saboda haka za ta bada umarni amma tabbatar da wannan umarni kuma wato yana bangare na wanda za su zo su zartar da wannan umarni saboda haka tun daga wannan lokaci ba a gabatar da shi gaban kotu ba To masu sauraro filin ciki da gaskiya zai saka ido kan wannan batu tare da dawowa domin kawo muku abin da zai faru bayan wannan shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Mr Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin.